tashi wani bature ya ce wannan gabatarwan taka ta gamsar da mu sosai haidar ya ce godiya nake projector ne ya nuna wani hoton haɗaɗɗen mota duk hankalin kowa na akan tv baturen ya ce this is the car mai suna baby it has all a facility documentation but wannan karan muna buƙatar engine drobly engine and lower for consumer muna son ganin bambancin wannan karan ba karamin kuɗi za a sake wa wanda ya kawo idea ko zai kira injin ba we will pay in dollars Hafiz ya kalli Haidar ya harare shi sama da ƙasa a ransa ya ce duk faɗin Najeriya mutum ɗaya ce za ta iya wannan aiki zan nemo ta in yi amfani da ita ni kuma a duniya in yi suna domin zan kasance mutum na fari a Najeriya da zai fara kera injin na mota alhalin kuma ba ni bane na yi aikin dole ne in auri matu wani shi'unin murmushi ya yi da ya sa haidar kallon shi da mamaki a baka dai amin a haka dai aka tashi a mitin din bayan turawan sun ba su nan da wata uku su yi bincike suna fita Hafis ya kalle shi ya ce friend presentation ɗinka ya yi kyau sosai ba ya ce thanks Hafis ya ce kamar kana sauri ko haidar ya ce eh zan yi tafiya gobe domin yau su dadi suka tafi Hafis ya ce wani gari kenan zai yi magana wayarsa ya yi kara ɗagawa ya jin muryar dadi ya yi sauri ya ce haidar ina son ganin ka yanzu anan ya ce please daddy ka yi hakuri na tsaya mitin ne but gobe zan shigo insha Allah abba ko ya ce kar ka bari raina ya ɓaci inhin yana yanke wayar ya shiga mota ko ta kan Hafiz bai bi ba ya ja Hafiz ya ce ba miskilanci ba zaka gane ne dan rainin hankali bangaren matuko zuwa yanzu ta fara manta mati sai dai fa sabon nan da ta fara sabon kula da shi zaune take a tsakar gida tsaye da riga da wando motar wasan yara ne a gabanta sai wasu tsiraran jan waya da wani karfe batir ta samo ƙanana guda biyu ta haɗe karfe da wayar sannan ta jona da batir ta saka a mota aiko sai mota ya fara tafiya sai dariya take ta ce ya Allah ka bani dama in nuna wa duniya basira ta, na san wannan baiwar ba kowa ke da ita ba maman Walid ne ta shigo ta ce mata har kin gyara ta ce eh kin ga har na jona shi da batari ta fara tafiya ta ce to nawa za mu biya ta ce kawo ɗari biyu Dari biyun ta bata tare da yi mata godiya sallamar su mame ne ya sa ta miƙe da wuri ta karasa ta rungume mami ta ce ashe kuna tafe murmushi ta mame murmushi ta yi ta ce eh wallahi mami ta yi murmushi ta ce eh wallahi mami ne ta fito ta musu sannu da zuwa sannan ta shigar da momi da dadi mami ta shigar da momi ɗakinta dadi kuma ya shiga ɗakin babba ita komatu ta rungume yan biyu ta ce ina sarashi da? ta ce suna gida jarabawa ya hana su zuwa murmushi ta yi ta ce wannan ɗan rainin hankalin ba shiru suka yi don ba su gane abin da take nufi ba da misalin karfe tara su dadi sun huta sun ci abinci zaune suke a kofar gida suna hira dadi ya kalli babba ya ce bayan gyaran muryar da ya yi dama babba magana ne akan auren matu da aliyu shine muka zo a ɗaura kafin mu tafi babba ya shiru na ɗan lokaci kafin ya ce shi ɗin yana santa ne dadi ya ce babba kar da ya har ka mance alkawarin da ya dauka tun shekaru goma sha bakwai da suka wuce kuma ai yar uwarsa ce ba zai guje ta ba babba ya ce eh da wannan bot kar ka manta a lokacin bai san duniya ba kuma yanzu duba da shi yana da ilimi ita ko ko a babu balle ba asali ma in kuna turanci a gabanta ran da ɓaci yake ko kai waye domin gani take ana cutar ta ko zaginta wallahi hashimu na so a ce mata ta yi makaranta amma babu inda ba mu yi da ita ba taki ai kaga ba za a lika wa dan birni jahila ba murmushi dadi yayi ya ce ai uwar shi ce amin ai yar uwarsa ce ko yaya take zai zauna da ita babba ya ce ni fa ina jin ya zaman su zai kasance domin shi haidar turanci ne a bakinsa baya magana sai yayi turanci ita kuma ba ta son turanci a gabanta to ya abin zai kasance zaman nan ba zai yi daɗi ba wallahi ko ni wata ran in ina turanci sai ta ce ba ma haka da kai ni na rasa wannan lamari kwata-kwata shi dadi yayye ce ai sai su ci kansu ni dai ka sanar gobe da azuba a daura musu aure babba ya ce to shi to shi ya sani dadi ya ce no but ai mun isa da shi babba ya ce ba za a yaka ba mu jira shi ya zo tukunna dadi ya ce in ka ce haka to shi kenan washe gari mata ta shirya ta tafi gareji yau ne ta fara fita tun mutuwar mati sauri take tana son tambayar oga ko hafis ya ajiye mata waya amma ko da ta tambaye shi ya ce a'a zama ta tana tunani yanzu customers ɗinta da su yi ta kiranta ba a samunta ta misalin karfe goma sha biyu alhaji umar ya sauka a garin kwaita da tambaya aka nuno masa gidansu mato sallama ya yi da babba ya fito babba ya ce lafiya dai ko ban waye ka ba haka nan kawai ya ji alhajin bai kwanta mai ba alhaji ya yi murmushi ya ce lafiya dama zuwa na yi neman auren yar kamatu ɗana ne yake santa babba ya kalle sa sama da kasa ya ce allah sarki alhaji ka yi hakuri an yi wa matumuji ban san lokacin bai san lokacin da ya ce wat ba babba ya kalle sa da mamaki ya ce akwai matsala ne alhaji umar ya yi murmushi ya ce ikon allah to allah ya sanya alkhairi zan je na same shi na faɗa masa ya haƙura sallama suka yi da babba ya shiga gida alhaji ya kalli gidan ya ce hum wallahi da sake idan ba a bani ta arziki ba zan kwace ta karfin tsiya yana gama magana ya juya ya tafi yau aiki sosai mata ta yi kuma oga Sali ya tura mata kuɗinta cire kayan aikinta ta yi ta rage daga ita sai pakistan riga da wando tafiya take tana tsalle tana juye tana waka hango mota ta yi ta ce wannan kamar motar wannan haidar ɗin shi kullum motar shi shi kullum motarsa ke tsayawa a hanya tana karasowa tana karasowa wurin ta ganshi tsaye ya bude gaban motar yana faman zuba ruwa mota na hayaki wani mugun dariya ta yi ta ce amin wani mugun dariya take ce da shi da ya sanya shi juyowa ya kalle ta ta ce sannufa ko kula ta bai yi ba ya ci gaba da zuba ruwa wani haushin ta yake ji domin jiya dadi ya kira shi akan in ya zo babba ya tambaye shi ko yana son ta ya ce eh tsaki yayi a fili ya kalle ta sama da kasa ya ce ke zo nan ta ce ban zuwa ƙarasa waye inda take ya ce idan ba ki zo ba zan karaso kama wuyanta ya ce dan gidanku saura in an tambaye ki ki ce kina so sai na kashe ki sha sha sha baka kawai kamar wata duwawo jahila stupid bar nan da Allah babu abin da ya bata haushi kamar turancin da yayi ta kalle shi tace in ban da kaddara me zan yi da kai kuma idan zaki na kai da turanci kai ma haka wani marmushi ya ce fool in ba so kike idan idan in ba so kike in kashe ki ba wallahi kice ba kya sona ni ina da budurwa da nake so dariya ta yi ta ce to babba yanda kace haka za a yi zaton shi ta tsorata ne ya saka mata zaton shi ta tsorata ne yasa ya sake mata wuyar riga wucewa ta yi tana waigawa tana tunanin rashin mutunci da za ta mai wato ita ce baka kamar ɗuwaiwai gaskiya ya cuce ta tana kaiwa gida ta gan su mami da momi zaune suna tsinci shinkafa gashi su ta yi Momi ta ce wai ni ko Amatu ina kike zuwa ne daga safi har yamma? Za ta yi magana mami ta ce makota take zuwa aiki. Shigewa ta yi tana tunanin me yasa mami da baba ba su san me yasa mami da baba ba sa son a san sana'ar Ai nema dai ba sata bane. Bayan dawowarta da minti ashirin sai ga Haidar ya su. Tarba ya samu mai kyau sai sanar da zuwa ake mai. Ita ko mato ta rungumi mati tana shafa mai baya. Kallanta yayi sai ta mai murmushi. ɗauke kai yayi ya shige ɗakin garba ya tuɓe kaya bayan ya huta babba ya kira shi da shi da matu babba ya kalli matu ya ce kina san shi kallonta yayi yana mata alama da ido murmushi matu ta yi ta ce haidar kayi kuskure da ka bi matu ma a hankali da ya fi maka murmushi ta yi ta ce wallahi babba ina masifar san shi jiya ma har mafarkin babba ya ce ke me yasa baki da kunya ne ta ce wai da in faɗa maka yadda nake ji ne cikin ɓacin rai babba ya kore ta kallon haidar ya yi wanda ya mutuwar zaune ya ce 'Kai kaifa kana santa daga kai yayi suka hada ido da dadi sai kawai ya ce eh babba ba tare da ya lura da yanayin da yake ciki ba ya ce to alhamdulillah gobe da asuba za a daura muku aure kaga sai ka tafi da matarka dan Allah yi hakuri da ita sai ka yi hakuri dan kanwarka dan kanwarka dan kanwar nan taka wani lokaci tana da yanayi na aljanu a kuma dai kiyaye yin turanci a gabanta dan a zauna lafiya domin idan aka yi turanci na rayuka za su ɓace waye ya ce na gode babba yana fita wani mugun jiri ya ɗibe shi ya ce me zan faɗa wa sadiya yarinyar na ta mugun shan mata na da kyar ya je ɗaki ya zauna ya fara kiran sadiya amma ba ta ɗagawa ya ce wannan wani irin aiki ne kallon agogo ya yi sai ya ga kusan karfe tara da minti talatin ya ce idan muka yi aure dole ta bar aikin nan matu ko bacci ta yi hankalin ta kwance bayan ta yi sallar bayan ta yi sallar shafa'i da wuturi da asuba ko aka daura auren Amatu da Aliyu cikin bacci ta ji ana kiranta amma ta basar domin komawar ta bacci kenan bayan ta idar da sallah gobe tana da gyaran mota kawai sai ji ta yi an watsa mata ruwa firgige ta yi ta zabara ta miƙe mami ce tsaye ta ce ai sai ki tashi ki shirya ki bi angonki tunda kin ce kina so yau an ɗaura auren zaro ido ta yi ta ce aure kuma mami ta ce eh ke da yayanki haidar ba ta ce wallahi ba na san shi ni fa faɗa ne kawai na yi don in koya mai hankali shine daga magana za a wani haɗa ni da shi kamar dama ana neman sanadin rabuwa da ni jawo kunnen ta mami ta yi ta murɗa ta ce dan gidanku in na kara jin haka daga bakinki sai na cire kunnen nan kuka ta fashe da shi mami ta ja ta kai ta bayi ta yi wanka sannan ta fito ta shirya ta cikin atamfa riga da zani ta ce saura in kin je ki nuna musu baki da aiki sai ka na ganci, ki nuna musu baki da mafaɗi tunda muna ji kika gagare mu kina gyaran mota kamar ba bahaushiya ba cikin kuka ta ce wallahi mami ya kamata ku gane ni baiwa ta kenan wata rana za ku yi alfahari da ni ta ce imin shiru ba a san bahaushiya da irin haka ba nasiha mami ta mata wanda yana shigarta yana fita domin hankalinta na gareji wajen gyaran motar da za ta yi ko da mami ta fito da ita har su abba sun shirya har kofar gida mami da babba da su garba da idi duk suka raka su dadi ya ce shiga cikin motar mijinki yan biyu suka ce ita za su bi dadi ya hana zuwa ta yi ta shige motar baya ta haɗe rai a dole fushi take da su wani wawan kallo haidar ya yi mata ya murguɗe mata baki amin wani wawan kallo haidar ya yi mata ta murguɗe masa baki shi ma bai wani sallame su ba ya ja motar dadi ya ce za su biya cikin garin abuja sai da mami ta dan sai da mami ta ga tafiyar su ta fara kukan rabuwa da yarta babba na lallashi garba shi kanshi sai da jikin shi yayi sanyin tunawa da cutar da ya rinka yi mata toki yake sai kawai ya fara jin kuka kamar na mage tun abin bai dame sa ba har ya fara damun sa juyowa yayi kawai sai ganta rungume da mage wani bacin rai ne ya kama shi kawai sai ya faka ya zagayo inda take ya buɗe motar ya wani fusgo ta har mati ya fadi yana kuka a fusace ta ce kai kazar turawa lafiya za ka kashe shi ne a fusace ce wallahi zan ci ki, ni za ki shigo mota da mage why are you always nonsense and, and nonsense ai kallon shi ta yi da mugun ɓacin rai turanci da ya yi ta ce kai ma haka in ma zagi na kai na ninka abin da ka ce min sense ba ba sense ba kai ma haka kallon ta yi shi ya su shi na suya ya ma rasa mai zai ce ya ce wallahi zan balla ki in kika ce zaki min rashin kunya zan ragargaza zaki. murguda mai baki ta yi ta idan ka tashi kar ka bar koda kashi ɗaya ne a jikina dan rainin wayo mutum sai shigen turancin banza ta karya kuka ta fashe da shi tace Allah ya isa tsakanina da kai tunda cuta ta kake da turanci daukan mati tayi tana sharci hawaye kallanta yayi sama da kasa takaicinta ya kama sa yace yanzu da wannan zan yi rayuwar aure zama ta yi a motar tana kuka tana shafa mati tana mai Allah ya isa yace ke dawo gaba ki zauna ai ni ba direban ki bane tashi ta yi ta koma gidan gaba shi ma ya zagaya ya zauna ba ai tafiya mai nisa ba motarsa ta lalace fitowa ya ce not again wai me ke damun motar nan ne cikin ko'in kula ta taɓa baki ta ce ai tun da ya haɗu da ɗan karya irin ka, to ai ba zai yi lafiya ba ta kare maganar ta taɓa baki ya ce i don't have your time fool ta ce wallahi kai ma haka duk wani zagi ya koma kanka bai kula ta ba ya fita ya karasa ya bude gaban mota ya fara dube-dube yana hada wasu wayoyi tsayawa ta tana kallon shi a ranta ta ce ashe shi ma ya iya gyaran ya dade yana yi tana kallo har ya rufe ya ce kina jiran goron gayyata ne kafin ki shiga mu tafi murmushi tai ta ce wallahi motar nan tafiyar minti arba'in za ta yi ta kuma bacewa akwai abin katse ta yayyace i don't need your opening kuma aniyarki ya bi ki ni fa na gaji da ke daga taimako ni fa so nake in faɗa maka wancan wayar ba daidai ka sa fisgote ya jefa ta a gidan gaba ya zaga ya shiga gaba yana addu'a ya dai gansa kawai a garin Lagos ya ajiye ta ya huta wannan wani iri yarinya ne aka hada shi da ita take kokarin nuna mai aikinsa taɓi baki ta yi tace ce ai gyara ai gyara kayanka ba zai zama sauke maraba ba tuki yake har bacci ya fara ɗaukanta ta fara gyangyaɗi har ta faɗo kafaɗar shi wani irin hankaɗe ta yi har ta ji zafi kara ta sake ta ce haba ai sai ka tashe ni amma bugunta babu kyau ba. bai kula ta ba ya ci gaba da tuki ba sai tafiyar minti arba'in ba motar ta tsaya wani kyalkyalewa da dariya mata ta yi ta ce ai na faɗa maka fita yayi ita ma ta fito tsayawa ta yi tana kallon shi a ranta ta ce da a ce mutumin kirki ne da sai in taimaka mai budewa ya fara dube-dube aiko ya gano akwai wayar da bai jona ta da kyau ba mamakin ya ta sani yake ya kalle ta sai gan tana shafa matin matu zai magana sai wayar shi ta yi kara dagawa ya ce baby haba a ce tun jiya ina kiran keyboard you are don't think my call IG yayi matu ta ce kai ma haka dan rainin wayo bai kula ta ba ya ci gaba da maganarsa da sahibar shi safiya ta ce sorry love you know how busy I am. Cikin ɓacin rai ya ce, I don't care. Ya kamata, ki ware min lokaci. Wai shin Sufi kina suna kuwa? A ce idan ba na kira ki ba ba za ki kira ni ba, sai kin ga dama? Yesterday I want to tell you. Yesterday I wanted to tell something important, but ba ki pikin ɗin call ɗina ba. Why? Are you doing this? Are you the only banker? Haba, haba, ta ce haba sweetie, kai hakuri, a lokacin ina wani aiki ne haɗe rai yi, sai ji sautin murmushinta ta ce yanzu faɗa min diya ya ce ki damu ina hanyar dawowa gida zan zo gidan ku sai na sanar da ke ta ce alright sweetie ya yi mata ta waya kallon shi take tana tunanin wannan wani sabon salo ne a shida ma a Najeriya ana turo baki in ana waya ita fa a indiya fim kawai take gani ita ma turo bakin ta yi inda ya kisin ɗin wayar ta yi ya kalle ta ce, da ke dawa murguda mai baki ta ta ce to waye ce ma kai kaɗai ne ka waye ni ma fa indiya fim din nan kallo nake kuma na san kai ma anan ka koya kallanta yake baki sake irin kallon mamakin bata san kiss ba is this for real shigewa ta yi ta zauna tana jawo gana musgo ɗinta da ke baya har ta ciro pig milk yana tuki yana kallanta har ta buɗe da kusa a tunanin shi ita za ta sha sai ya ji ta ce bismillah ko kallanta bai yi ba ta ce na fita ka kar ka ji kamshin madara ban dan maka ba ai ka ga na shiga haƙƙinka kuma na ci amanar musulunci kama bakin mati matu ta ta danne ta fara bashi yana kokarin kwacewa kallon magen ta ita ce haba mati ni fa ina son shan madara nan na daure na daure ina baka wallahi rabo na da shan madara tun lokacin janatan amma da Babu Buhari ya hau komai ya kara tsada sai a ce dola dan a bata mai suna kallon ta yayi aransa ce wato Jonathan take kira da Jonathan gaskiya wannan zero ne kwakwalwanta kaca-kaca ci gaba ta yi da masifa ta ce amma kai kullum sai na siya maka domin ka na rataye a na ganin an raba ka da danginka an kawo ka waje na ai kaga soyayya ce ta haɗa mu amma kullum sai ka bata min rai kawai sai haidar ya ganta ta fashe da kuka tana cewa ni wallahi matun matu wallahi ni matun matu da ya mutu bai taba yi min haka ba komai na bashi ansa yake yi Allah ya ji kanshi ba zan taɓa manta halaccin da ya yi min ba ko gareji na je wallahi sai ya jira ni yake cin abinci kuma wata ran da ita nake zuwa gareji idan na ce ta tsaya ba ta saba umarni na yanzu kai sai kai ta mara rashin kunya da wanne zan ji da shi dama ga Allah ya haɗa ni da 'yan karya kazan turawa ba su da aiki sai cuta ta da turanci tsamar da haidar ya daka mata ne ya sa ta yin shiru ya ce ke ba gajiya ne da surutu -cho -cho. haba you talk too much ta kai ma haka yace ce ni na ga ta kaina wai dama tallaki ke zuwa gareji shine za a bani sauran yan shine za a bani sauran yanci rani no wanda ba kya san school ashe duk san maza ne at your age kin san namiji and i don't even know what wrong with you skin dai da aka haife ki na san ke fara ce sol but look at you duk kin yi baki ashe gantalin gareji ne kallon shi ta yi tana ɗaga mai hanci har ga Allah bata gane Hausar ta san namiji ba murmushi ta tace mutane na cewa ni bani da ilimi wato a duniya akwai gaba da gabanta to idan ba toshewar basira ba ya za a yi a ce ina rayuwa a duniya a ce ban san namiji ba ko ban taba haɗuwa da ɗa namiji ba amma kaddara tunda aka haife ni a ɗaki nake rayuwa kuma ban girma ba a jinjirata nake ai dole in san babana ko amma saboda kai kwakwalwar kifi ne gare ka zaka ce ban san namiji ba oh lalle ka ma rena min wayo to in faɗa maka mazan da na sani sun fi miliyan domin aiki na na maza ne kallanta yake cikin takaici yace yace it means karuwanci kike tace ai karuwanci sai Lagos kuma ya ake yin karuwancin ni dai naji an ce karuwai ne birjik a Lagos ka gaya min wani sana'a ne wannan kuma naji an ce maza kamar ku suna yi ko tsaki yayi yace useless tafi ta yi ce ta ce kai ma haka wallahi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata saboda kuma haka sai mu haɗu da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai litafin ne da yaya haidar kashi na biyu tafi aka fara imai domin duk cikin presentation din nashi ya fi gamsar da su Hafiz ko wani haushi yake ji hasada na cinsa amma a zahiri murmushi yake yi yana wani irin tafin da bai kai zuci ba tashi wani bature ya ce wannan gabatarwar taka ta gamsar da mu sosai haidar ya ce godiya nake projector ne ya nuna wani hoton haɗaɗɗen mota duk hankalin kowa na akan tv baturen ya ce this is the car mai suna baby it has all a facility